bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa ta hakuri da jinkiri da aka samu saboda tangarkar lantarki da ta faru muna fatan su masu kula da masallacin yana da kyau kafin magaruba ko matun da yamma a dinga cikin ɗin irin wannan saboda lokaci ne da yake zagayowa sau ɗaya a sati idan aka samu matsala a cikin wasu mintoci nashi to an samu matsala a cikin satin gaba daya don haka yana da kyau a ce suna cikin din wayarin da wasu abubuwa da suka shafi a haske da ita domin a magance dukkan wata matsala kafin lokacin karatun yayi da haka ne za a samu isasshen lokaci har a yi karatu mai tsawo muna nan cikin littafin al'ubudiyya na shaikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 24 a yau litinin 20 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda kuma shi yayi daidai da 14 ko 14 ga watan Tafas miladiya 2006 ibnu taymiya yana magana akan abin da yake lalata zuciya da kuma abin da yake gyara ta imani da ikhlasi da sanya tsoron Allah a cikinta shi yake gyara ta kafirci da munafici da san abin da Allah baya so da ƙin abin da Allah yake so shi yake lalata zuciya gwargwadon wa Allah da zuciya take da shi da san da zuciya take da shi gwargwadon yadda take kusanta zuwa ga mahaliccinta gwargwadon kuma yadda wannan san yakan yi rauni gwargwadon kuma yadda takan yi nisa daga mahaliccinta ibn taymiya yace wa zalika anna al idza zaqa halawata ubudiyyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu lam yakun shay'un ahabba ilaihi min zalika hatta yuqaddimahu alai yace ita zuciya idan ta ɗanɗani zaƙi ɗanɗanon zaƙin bauta ga ubangijinta da san ubangiji to za ta kasance babu wani abu wanda zai zama mafi soyuwa gare ta sama da ubangiji ballantana har ta gabatar da shi ko san shi akan san ubangiji وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله ويصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما دوانا ne ake karkatar da ake ake kawarwa masu ikhlasi ake kawar da su daga aikata alfasha ko aikata mummunan abu kamar yadda Allah ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin wato haka shi annabi yusuf alaihi domin mu kawar masa ko mu kawar da shi daga asu'a mummunan aiki wal fahsha'a da alfasha lalle shi annabi yusuf yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi saboda ikhlasinsa Allah maɗaukakin sarki ya yi masa katanga tsakaninsa da aukawa cikin laifi tsakaninsa da aukawa cikin alfasha fa innal mukhlisa lillahi dhaqa min halawati ubudiyyatihi lillahi ma yamna'uhu an ubudiyyatihi li ghairihi mutumin da yake da ikhlasi cikin bautarsa ga Allah to ya ɗanɗani daɗin da yake cikin bautarsa ga Allah wannan daɗin da ya ɗanɗana yakan zama masa katanga yakan zama masa kariya daga ya fada cikin bautatawa wani yadda yake samun ɗanɗano mai daɗi cikin bautar Allah wannan ɗanɗanon mai daɗi yakan zama masa katanga kariya ba zai fada cikin bautar wani Allah ba wa min halawati mahabbatihi lillahi ma yamna'uhu an mahabbati ghairihi kuma yadda yake samun daɗin ɗanɗanon soyayya ga Allah maɗaukakin sarki wannan daɗin yakan zama masa kariya ba zai faɗa cikin son wani Allah ba إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا wala ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان دومين zuciyar da ta zama lafiyayya lafiyayyar zuciya babu wani abin da yake mafi daɗi mafi zaƙi mafi daɗi mafi ɗanɗano mai kyau wala asarra mafi sanya farin ciki mafi sanya ni'ima kamar ɗanɗanon da take samu a cikin imani imani kuma wanda yake almutazammini ubudiyyatahu lillahi wa mahabbatahu lahu wanda ya kunshi bautar Allah imani wanda ya kunshi san Allah wanda ya kunshi ikhlasi ga addinin Allah wa zalika yaqtadi injizabal qalbi ila irin wannan imani da irin wannan ikhlasi yakan sa yakan hukunta jayuwar zuciya zuwa ga Allah fa yasiru alqalbu muniban ila Allah zuciyar mutum sai ta zama mai biyayya mai da'a ga Allah khaifan minhu mai tsoron Allah raghiban rahiban mai kwadayi mai kuma tsoro كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi ba tare da yana ganin shi ba sannan kuma ya zo da zuciya wacce take mai da al'amarinta ga Allah izil muhibbu saboda dukkan wani mai so ya kafu min zawali maqdubihi yana tsoron ya rasa abin da yake nema aw husuli marhubihi kuma yana tsoron abin da baya so ko yake fargaba ya auka masa fala kunu abdullahi wa muhibbuhu illa baina khawfin wa raja'i don haka duk mai san Allah duk wanda yake bawan Allah mai san Allah rayuwarsa takan kasance tsakanin khawf wa raja takan kasance tsakanin tsoro da kuma fata yana fatan samun abin da yake nema yana kuma tsoron ya rasa abin da yake nema kamar yadda yake tsoron abin da baya so ya auka masa Allah ya ce ula'ikan lazina ya da'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura Allah ya ce su waɗannan waɗanda suke kiran annabawa suna bautata musu ko suke kiran mala'iku ko suke kiran waliyai da salihai a matsayin suna neman agaji a wajensu a matsayin suna neman su taimaka musu su fitar da su daga wani kangi Allah ce waɗannan da suke kira yaftaguna ila rabbihimul wasila su ma waɗancan da ake kira neman tsanin da zai haɗa su da Allah suke yi ta hanyar takawa ta hanyar ibada alwasilata bi ta'atillah wa وعبادته ومحبته ورجائه وخوفه سوما سنا نيمان تسان دا زي da سد الله تسان بوتتا allah tsanin gujewa abubuwan da ya hana tsanin yi masa da'a ayyuhum aqrabu to su da waɗannan da suke kira da waɗanda ake kira wa yafi kusa wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan suna fatan su samu rahamar ubangiji wa na azabahu su ma kuma suna tsoron azabar ubangiji inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka a bar a ji tsoronta ne a bar a ji tsoro ce ba kamar yadda wani wai waliyi ne da ya ji ana karanta iqsa'u fiha wa la tukallimun yace ya laitani kuntu ma'ahu wa Allah ya ce Allah da ya ce wa 'yan wuta ku yi shiru kada ku sake magana yace ina ma da yana cikinta tare da su wa idza kana al-abd Allah yana cewa inna azaba rabbika kana mahzura wa idza kana al-abd mukhlisan lillahi ijtabahu rabbuhu idan idan bawa ya zama yana da ikhlasi sai kuma Allah ya zabe shi ya shi cikin bayinsa fa ahya raya zuciyarsa wajtagabahu ilaihi ya janyo shi zuwa gare shi fa yasrifu anhu ma yudaddu zalika min as-su'i wal fahsha sai kaga yana kade masa dukkan abin da yake kishiyar abin da Allah yake so yana kaɗe shi daga bin tafarkin abin da Allah baya so na mummunan aiki da alfasha wato gwargwadon ikhlasin ka gwargwadon yadda ka samu kariya daga Allah wajen ka fada cikin abin da Allah baya so gwargwadon yadda kake son ubangiji gwargwadon yadda yake kaɗe maka fadawa cikin abin da baya so gwargwadon yadda kake bautata wa ubangiji gwargwadon yadda ya zai nisanta ka daga bautata ma waninsa wa ya khafu min husuli da zalika sannan sirifu an anhu ma yudaddu zalika min as-su'i wal fahsha'i waya khafu min husuli da zalika kaga bawa yana tsoron kada ya auka cikin abin da yake kishiyar abin da Allah yake so bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis lillah sabanin zuciyar da babu ikhlasi ba ta yi dan Allah ba fa innahu fi talabin wa iradatin wa hubbi duk zuciyar da ba dan Allah take ba ba ta yi dan Allah to zaka ga nema nema take ido rufe ko menene yazo ko menene a samu ko menene a karba ba ta tantance me Allah yake so menene baya so ba ta tantance menene zai jefa ta cikin wushin Allah me zai jawo mata yarda Allah fi talabin mutlaqin kawai ne ma take ido rufe wa iradatin mutlaqatin kuma kawai nufi abinda kawai yake wakana shi take nema ba wai irada shar'iyya ba irada shar'iyya da kauniya almuhim a ina mutum ya tsinci kansa in ya tsinci kansa cikin da'a a yi da shi in ya tsinci kansa cikin ma'asiya a yi ma'asiyar da shi shi kawai abin da ya tsinci kansa a inda ya tsinci kansa a nan zai tafi wannan ita ce irada mutlaka ba tare da duba muradullahi allazi huwa mahabbuhu ba ba yana duba abinda da Allah yake nufi iradar ubangiji wacce yake so ba a'a menene zai wakana menene zai samu meye ba zai samu ba amma ta yaya zai samu hanya ce mai kyau ko ba mai kyau ba wannan ba shi ne a gabansa ba to dukkan zuciyar da babu ikhlasi abin da yake faruwa gare ta kenan wa hubbin mutlaqin kuma so zai yi so sakaka ido rufe ba tare da tsayawa a tantance soyayyar da take dan Allah ba soyayyar da za ta gadar da yarda Allah da za ta gadar da soyayyar Allah ba wannan ake yake dubawa ba me kawai yake so ya samu kawai wannan shine a gabansa fa yahwa kullama yasnahu lahu duk abin da zai yi ya same shi to yana son shi kawai wa yatashabbathu bima yahwahu ya kankame wa abin da yake so ya kirabuwa da shi ko da kuwa abin nan ya saba wa Allah ne ya zama kamar wani reshi na wata itaciya ayyo nasimin marra bihi aqafahu wa amalahu dukkan wata iskar da za ta taso sai ta karkatar da shi ta jujjuya shi ya zama kamar reshi duk iskar da za ta kada to za ta kada tare da shi za ta kada shi ma'ana ya zama duk abin da ya zo kawai da shi za a yi babu batun abin nan Allah yana so ko baya so babu batun abin nan ya dace da shari'a ko bai dace ba fataratan tajzibuhu suwarul muharrama wa ghairul muharrama wani lokaci kaga yana son wasu mutane ko mata waɗanda Allah ya haramta masa ya neme su saboda ba matansa na aure ba ba waɗanda suke kuyangi ba da ma waɗanda ba ghairul muharrama din, su ma waɗanda ba a haramta masa din ba matansa na aure ya so su sama da yadda ya kamata ta yadda zai saba wa Allah saboda samun yarda su fa yabqa asiran abdan ya zama wani ribataccen yaki ya zama tamkar wani bawa liman law ittakhadhahu huwa abdan lahu lakana dhalika aiban wa naqsan wa dhamman ya zama baban wani wani din nan da shine zai zama bawansa ko da haka ne za ta faru to zai zama gare shi aibi ne abin aibatawa ne abin zargi ne kuma gare shi na ƙasa ce wato ya riki wani yana bautata masa yana yi masa abin da yake so sawa'un Allah yana son abin ko baya so yana neman daɗaɗa masa sawa'un shi sawa'un zai sadu da yarda Allah ko zai sadu da fushin Allah ya zama bawa gare shi ta kowace nahiya wanda yake yi ma wannan abu da za a ce shi wannan ɗin shi bawansa ne to Allah hakika gurin masu hankali za a ce a ah, yanzu kamar wani ma ai bai kamata ma ya zama bawanka su su su irin wannan sha sha sha irin wannan dan giya irin wannan a ce kana yi masa irin ai ko bawanka ne kai kokarin rabuwa da shi to sai ka samu shi ne zai zama bawan wannan din ba wato ba ma yancan din ya zama bawansa ba wanda masu hankali za su aibanta haka a'a shi ne zai zama bawan wancan din kaga karewar lalacewa kenan wa taratan yajtazibuhu sharafu war ri'asatu wani lokaci kaga neman girma da neman shugabanci ya fisge shi faturdihil kalimatu ayi maganganu na yabo su daɗaɗa masa wato tughdibuhu kalimatu a soke shi ta wani fuska wata fuska kuma ya fusata wa yasta'biduhu man yusni alaihi walau bil batil wanda zai shiga yana yabansa yana kuzuzuta shi yana kambama shi yana masa kirari sai ka ga ya zama bawan wannan ko da kuwa ƙarya yake faɗa wajen yabansa wa wa'adi man ya yazummuhu walau laubin hatsi ya kuma shiga gaba da wanda yake zarginsa yana sukansa ko da da gaskiya yake sukan nasa saboda shi abin da yake so shugabanci abin da yake so girma don haka in an yi maganar da ta dace da abin da yake so ya ji daɗi ta dace da yabansa da kambama shi da kuzuzuta shi da faɗan matsayinsa to sai ya ji daɗi randa kuma aka faɗi kalmar da baya so ya ji haushi wanda zai yabe shi ko da da ƙarya ne sai ya zama bawan wannan wanda zai soke shi ko da da gaskiya ne sai ya kuma ya zama maƙiyinsa to duk nan in ka ga haka tana faruwa ga ɗan adam to zuciya ta rasa ikhlasi wa taratan yasta'biduhu dirham wa dinar wani lokaci kuma dukiya ce za ta mai da shi bawan za ta mai da shi bawan ta zama bawan dukiya kamar yadda ibnu taymiya yayi bayanin haka a baya wa amsalu zalika min al-umuri allati tasta'bidu al-quluba da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke bauta suke mai da zuciya ta zama baiwa gare su wal qulubu tahwaha zukata su zama suna son waɗannan abubuwa fayattakhidha ilahahu hawahu sai ya riki san zuciyarsa shine allansa wa yattabi'u wa yattabi'u hawahu bighairi hudan min Allah yazo yana bin san zuciyarsa ba tare da neman ba tare da shari'a ta ubangiji ba ومن لم يكن خالصا ولو كان مشركا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa man lam yakun khalisan lillah wanda duk bai zama mai ikhlasi ga Allah ba abdan lahu bai zama bawan Allah ba qad sara qalbuhu mu'abbadan li rabbih wahdahu la sharika lah yanzu bai zama zuciyarsa ta zama mai bauta ga Allah ba mai bauta ga ubangijinta shi kadai ba tare da tarayya gare shi ba bihaythu yakunu Allahu ahabba ilayhi min kulli ma siwahu ta yadda Allah zai zama shi ya fi soyuwa gare shi sama da dukkan wani abin da ba Allah ba wa kunu zalilan lahu khadi'an ya zama mai kaskantar da kai ga Allah mai kankantar da kai gare shi wa illa idan bawa bai zama haka ba ista'badathu al-kainatu to komai da ka sani zai zai iya zai iya mai da shi bawansa wato abinda ibnu taymiya yake cewa kamar yadda yayi ta nanatawa a baya mutumin da ya mutum ko da ya zama bawan Allah mai miƙa wuya ga Allah mai bautata wa Allah ko ya zama mai miƙa wuya ga wani Allah mai bautata wa wani Allah ba zai yi wa mutum ya zama haka nan shi baya baya bauta wa Allah kuma baya bauta wa nan Allah dole ko ɗaya ko wannan ko wannan ko ya zama mai bautar Allah ko mai bautar wani Allah ko ya zama mai son Allah ko mai son wani Allah ko mai kaskantar da kai ga Allah ko mai kaskantar da kai ga wani Allah amma ya zama babu nan babu can wannan babu shi shine ce ko dai ya zama mai ikhlasi mai bautawa Allah ko kuma dukkan wani abin da ka sani yana iya zama bawansa wastaulat ala qalbihi shayatinu shaydanu su yi galaba a bisa zuciyarsa wa kana min al ya zama cikin halakakku ikwani shayatin yan uwan shaiɗanu shaidanu wa sara fihi min wal fahsha'i ma la ya'lamuhu ya zama a tattare da shi akwai mummunan aiki ya zama a tattare da shi akwai alfasha abinda ba wanda zai san haddinsa ba wanda zai san gacinsa sai Allah maɗaukakin sarki wa hadha amrun daruriyyun la hilata wannan al'amari ne da babu wata hanyar da za a kauce masa ko dai a zama ana bin Allah ana son shi ko kuma a bi wani Allah fal in lam yakun hanifan zuciya idan bata kasance mai karkacewa barna zuwa ga gaskiya ba muqbilan ala Allah bata zama mai fuskantar Allah ba mu'ridan amma siwahu bata zama mai karkacewa dukkan wani wani ba Allah ba duk zuciyar da bata zama haka ba kana mushrikan to za ta zama mushrikar zuciya to zuciya in ba ta zama mai tauhidi in ba ta zama mushrika Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa ka da fuskarka ana nufin gaba ɗaya jikin gangar jikinka gaba ɗaya zuciyarka ka tsayar da ita ga Allah ga addinin Allah hanifan wanda yake ka zama wanda kake kakarka cewa barna zuwa ga gaskiya fitratallahi allati fatara nasa alaiha wanda ita ce halitta halitta tsarkakakkiya da Allah ya halicci mutane bisa gare ta la tabdila li khalqillah babu wani abin da zai canza halittar Allah ko babu canza halittar Allah ko kuma kada ku canza halittar Allah ta hanyar ku ku bauta wani abu ba Allah ba zalika dinul qayyim wannan shine addinin tafarkin da yake madaidaici walakin na aktharun nasi la ya'lamun amma da dama daga cikin mutane ba su san haka ba Mu ne munibina ilaihi ku zama masu miƙa wuya masu ɗa'a ga Allah wata wattaquhu ku zama masu tsoronsa ku tsorace shi wa aqimu salata ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikina wato idan ba ku yi waɗannan abubuwa ba to kun zama mushrikai kamar abin da Allah yake cewa ku yi waɗannan ku mayar da zuciyarku gaba ɗaya ga Allah ku bautata masa ku riƙe fitira wato ta farki na gaskiya da Allah ya halicci bayansa a kai ku riƙe wannan idan ba haka ba to za ku zama cikin mushrikai Allah kuma ya gargade ku ce wala takunu minal mushrikin kada ku zama cikin mushrikai minal ladzina farraqu dinahum daga waɗanda suka yi wa addinin su a yaga su kowa ya kama wani yanki ya kama wani tafarki ya bar wanda yake ya bar wani wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowace kungiya tana farin ciki da abin da take kai wa qad ja'ala subhanahu إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين الله ya زاب النبي إبراهيم يا zaɓi iyalan النبي إبراهيم sauran annabawa gaba يا ya sanya su شوى قبني ga waɗannan da suka karkacewa barna zuwa ga gaskiya suka zama masu ikhlasi wato ƙungiyar masu bin gaskiya ƙungiyar masu aƙida shugabanninsu su ne annabi ibrahim wa ibrahim ahli mahabbatillahi mabi masoya allah wa ibadatihi masoya bautar Allah wa ikhlasid dini lahu masu ikhlasi ga masu tace addini da tsantsanta addini ga Allah kama ja'ala fir'auna wa ala fir'auna a'immatal mushrikina almuttabi'ina ahwa'ahum kamar yadda kuma Allah ya sanya fir'auna da iyalan fir'auna ‘ya'yan fir'auna da mabiya fir'auna su zama shugabanni na mushrikai shugabanni na masu bin soye-soyen zukatansu Allah ne yake cewa wa wahabna lahu ishaqa muka yi wa annabi Ibrahim alaihi salam kyautar da ishaq wa yaquba da jikansa yaqub nafilatan qari akan abin da muka bashi na haihuwar annabi Isma'il alaihi salam wa kullan ja'alnahum salihina dukkan waɗannan muka sanya su mutanen kirki wa ja'alnahum a'immatan muka sanya su shugabanni na mutanen kirki yahduna bi amrina suna shiryarwa suna shiriya da umarninmu wa auhaina ilaihim fi'l alkhairati muka yi musu wahayin aikata alkhairai wa iqamas wa iqamas salati muka yi musu wahayin tsaida sallah wa ita'a zakati muka yi wahayin muka yi musu wahayin su bada zakka wa kanu lana abidina sun kasance masu bautata mana ne wa qala fi fir'auna wa qaumihi shi kuma fir'auna da mutanansa sai Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari mun sanya musu shugabanni ne da suke kira zuwa ga wuta a immatan shugabanni na dukkan waɗanda suke karkacewa hanyar Allah na dukkan waɗanda suke sakin tauhidi to shugabanninsu su kuma shine fir'auna da mutanansa mutanensa yad'una ila nari suna kira zuwa ga aikin aikin da zai kai mutum ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar gobe kiyama ba a taimaka musu wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana a wannan duniya muka bi su da tsinuwa duk sanda aka ambace su za a tsine musu wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin kuma a ranar gobe a ranar gobe kiyama suna daga cikin waɗanda suke waɗanda suke ababan munanawa ولهذا يسير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحب الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه saboda haka kamar yadda ibn taymiya yake cewa haka ƙungiyoyin suke ƙungiya biyu ƙungiya ta farko annabi ibrahim da sauran annabawa annabi ibrahim ana ce da shi abul anbiya da sauran annabawa har zuwa kan annabin musallallahu alaihi sallama su suke jagorancin wannan kungiyar ita ce kungiyar masu ikhlasi kungiyar masu tauhidi kungiya ta biyu ƙungiyar masu bin san zuciyarsu ƙungiyar masu saba wa Allah da gare masa su kuma shugabanninsu waɗanda suke musu jagora su ne fir'auna da mutanensa da magoya bayansa su kuma su ne a gaba suna jan su zuwa ga wuta shi yasa ibnu taymiya ce shi yasa zaka ga shehinai na ɓata waɗanda suka karkace hanya suka bi tafarkin fir'auna farkon ɓarnar da suke ramin da suke fadawa cikinsa ramin da yake ba a bambance ko ba su bambance tsakanin abinda Allah yake so da abinda Allah ya da shi ba sa bambance wannan wa baina ma qaddarahu Allah wa qadahu ba sa bambance tsakanin abinda Allah yake so ya yarda da shi wanda ita ce al-irada shar'iyya ba sa bambance wannan da kuma al-qada'ul kauni ko al-iradatul kauniyya kawai su abinda suke ɗauka shi ne Allah yake so shine duk abin da ya na, kamar yadda muka yi bayani a baya don haka ko meye suka samu kansu a ciki za su yi ba ruwansu da cewa abin da za su yi Allah yana so ko baya so tunda har ya ba su damar su yi to yana so kenan tunda har sun aiwata abin to Allah yana so da baya so ba za su yi ba sai ya zama ba za su bambance tsakanin da'a da ma'asiya ba ba za su bambance tsakanin tauhidi da da da da da da shirka ba ba za su bambance tsakanin imani da da nifaka ba su duk agun su abu guda ne inda ka samu kanka to nan Allah yake son ka kuma abin da kaga kana yi shi Allah yake so kai suna cewa wannan shine ikhlasi na khawasul khawas wai akwai akwai ikhlasi a na na na, na amma gama gari ire-iren mu mu muna da ikhlasu suka ce ikhlasun mu shine mu yi abu dan Allah mu tsantsanta bautar dan Allah mu yi fatan Allah ya bamu aljanna ya kuma tserar da mu daga wuta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar suka ce wannan shine ikhlasul amma gama gari gobaye ikhlasu sai kuma ikhlasul khassa ikhlasi na keɓantattu waɗanda suke na musamman na daban su kuma ikhlasin su shine suna bautata suna bautata wa Allah la raja'a rahmatihi jannatihi wala khawfa nari su kawai Allah suke bautawa ba sa san aljanna ba dan suna san aljanna ba ba dan suna tsoron wutar sa ba kawai suna bauta masa ne kawai haka nan dan dai suna san shi to wai wannan shine ikhlasul khas sai khasatul khasa su ne khawasul khawas khasatul khasa yan ajin kalla to su kuma waɗannan su ne waɗanda suka gano haƙiƙa sun gano haƙiƙa don haka ba su ganin wani aiki ma tare da su aikin ma da suke yi ba su jin nasu ne la yashhaduna li anfusihim af'alan don haka duk abin da kaga yana yi kawai kaka ce wai shi yake yi Allah ne yake kawai to wanda ya kai ga wannan mataki akwai wani abu haram da halal abun sa babu shi ne ibn taymiya ce to in suka shi fada wannan ramin to farkon ramin wato da fir'auna zai haka musu fada kenan bal yanzuruna ila al-mashi'ati al-mutlaqati shamila kawai me ya faru me zai faru kamar yadda na taba gaya muku ibn taymiya ya faɗa a littafin istigasa ya ce wani shehi ne yake faɗa wani sufi yake cewa ai mala abin nan sofaye waliyai waɗanda su ne wannan al'adabu ɗin waɗanda suna nan ƙudubi ƙudubi suna nan kowane zamani akwai akwai akdabu akwai kuma al qudubul gausu wannan shi kadai ne shi ba a masa tarayya ba a masa tarayya shi kwaya ɗaya ne a kowane zamani wani bature da ya rubutu akan akan sufaye in ya zo fassara kutubi da ya ga irin sufar da ake ba kutubi sai ce deputy of god <laughs> to abin da ya gani an wato fassarar da zai iya faɗa kenan dan kasan shi deputy ai in ba in ba shugaban ai shi yake karɓa komai ko ma shugaba yana ya iya bashi wasu ayyuka kawai ya gashi abinda abinda zai kira shi kenan deputy of god wannan john Faden a littafinsa religion and political culture in kano wanda ya magana akan rayuwar zaka ga sufanci sosai yadda rayuwar sufaye a kano ta kasance sosai to da ya zo samu irin sifofin da ake ba kudubi to ya ga a turanci ya zai ga bature fahimta sai kawai ya ce masa deputy of god to matakin da za su fara kaiwa sun mafi akhir al'amri la na bainal khaliq wal makhluq karshen kuma inda suke tikewa ba sa bambancewa tsakanin mahalicci da abin da ya halitta da tsakanin bainal khaliqi wal makhluq tsakanin mahalicci da abin da ya halitta bal yaj'aluna wujuda hadha wa wujuda yaj'aluna wujuda hadha wujuda hadha saboda suna sanya samuwar wannan ita ce samuwar wannan ma'ana alwujud zai zama guda ɗaya ne kawai don haka duk abin da kake iya ka gani to shikenan kawai ka ɗauka abin da kake gani din nan Allah ne babu maganar ko ko ko ko akwai akwai wani ba wani abu da zai ke saman mai ba Allah ba to shi biyu daman ne yake tikewa kawai shi shine ma Allah kawai kuma baya ganin wani wujudi ba nashi ba a gausin gausin zamanin mu Shehu Ibrahim Inyas a cikin littafinsa Ar-Rihlatul Kanakiriya ina jin ana da shi ana karantawa waka ce da yayi ta wata rila a ciki yake cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani lakinnani takhastuhu wakilan ta'adduban fakhtarani khalila ce shi Allah ya keɓance shi da ilimi da tasrifi ma'ana shi yake jujjuya duniya in qultu kun yakun da ya ce kun kawai sai abin ya kasance bila taswifi ba ɓata lokaci Allah ya bashi wannan lakin na nittakhadtuhu wakila amma duk da haka ta'adduban ladabi ga halarar ubangiji ta sa na rike shi abin dogara ma'ana ya bani fawa amma saboda dai in masa ladabi sai na sanya shi wakilan amma fa shi faktara ni khalila to irin waɗannan maganganu suna yin su kuma kai tsaye suke yi su ce man wahada faqad alhada man wahada faqad alhada wa in ka kadaita Allah to kai kafirci ka kadaita Allah kai kafirci an tambaye shehu tijani kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani wannan magana ibnu arabi ce ibnu arabi shi ya faɗi wannan sai aka tambaye shi game da faɗar ash-shaykh al-akbar wa sa'altuhu an qawli ash-shaykh al-akbar shi shaykh al-akbar yana nufi ibnu arabi me yake nufi yace abin da yake nufi akwai tauhidi na amma tauhidi na gama gari irin namu ce Allah ɗaya ne ba da abokin tarayya kaza kaza ce kuma akwai tauhidul khasa tauhidi na keɓantattu wanda su komai suka gani Allah ne ce to wanda zai yi idan a'ami gama gari zai riƙi tauhidi na na khasa to yayi shirka yayi kafirci kamar yadda su ma in suka riƙi naka sun yi kafirci ce haka yake nufi to irin waɗannan maganganu suna nan da yawa duk da su sufaye ba sa so ana faɗa sufaye ba sa son ana faɗan wannan ɗin domin faɗan wannan ɗin zai jawo musu matsala da sauran gama garin mabiya waɗanda ba su zama 'yan ajin kallon ba to mutum yana bauta tukuru don Allah ya sa shi aljanna ya tsiratar da shi daga wuta amma an ce da shi kada ya yi wannan kaga dole ne kansa ya ɗaure an ce da wani ya yi bauta an ce zo ka shiga aljanna ya yi turus ya cije ba zai shiga ba shi ba don wannan ya bauta ba Allah ce ka shiga ba da ce shi ba zai shiga ba karshe wai sai da aka sa igiya da sarka da fasari da waye aka shi giri aka shigar da shi a ce me yau hujja wai annabi ya ce inna minan nasi man yujarru ila aljannati bis salasin ce to ne waɗannan waɗanda malamai abinda suka fassara hadisin hadisi ne sahihi amma kaji inda aka yi da shi an yi wani gu da shi hadisi ne sahihi manzo Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda ake jan shi zuwa ga aljanna da da sarka da sasari malamai suka ce ana nufin bayin da aka ciyo wajen yaki cikin kafirai aka ciyo su wajen yaki aka sako musu sasari aka shigo da su cikin musulmi suka da suka shiga aljanna wannan sasari shi ya zama hanyar shiga su aljanna duk malaman masana shari'a ba ma ba ma malaman hakika ba malaman shari'a inda suka ci kenan to amma wani ce a'a ai waɗanda ake nufi ai an je lahira za su faru zai faru can ne za a ce su shiga aljanna su ci ba su shiga ba ai su ba dan wannan suka yi bauta ba su Allah ya jefa su cikin da'iratul fadila kamar yadda Shehu Tijani ya faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani ba zan karanta muku an daɗe ba a karanta irin waɗannan amma da kamata a dawo ana karantawa saboda wato abubuwan ai ba daina akai ba matukar dai an riki waɗannan waliyai ana kamba masu ana abin da su ai gara a nuna wa mutane gafa abin da suke faɗa gafa abin da suka faɗa su abin da suke cewa a ɓoye a daina faɗa su masu masu masu masu ɗarikar, abin da suke cewa a daina faɗa don akwai akwai inda a nan littafin na abin a diwanin sani kafin ga nailul amani inda yake cewa wasattir yana yi wa muridi nasiha wasattir umuran la yuhibbuna kashfaha ka sitirce abinda ba sa son ana faɗa al'amarin mutanen namu sufaye yana buƙatar ɓoyewa ba a san fito da shi ba a san fito da shi akwai inda wannan irin maganar wannan maganganun malaman kasanmu ne wannan maganar malam sani kafin gaci akwai maganar ah, Sheikh Abubakar Atiku dukkanawa sun san waɗannan a cikin littafinsa manahilun rashad fil ajubati an as'ilati ahli tashak a ciki shafi na 43 yana gargadin muridai kada su dinga faɗa asiran ɗariƙa al-ikhwanu alladhina yufshuna asrar at-tariqi qad asa'u al-adaba ma al-mashayikh ko ma al-ashyakhi ce yan uwa da suke yada asirin ɗariƙa suna munana ladabi tare da malamansu ba addini suke koya musu ba to me za su ce an yada asirin ɗariƙa menene asirin akwai wani abu da manzo manzo Allah bai ce ballego anni walau aya ya ce akwai wani abu Allah ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka ya ce akwai wani abu to sai suka ce aka ce wanda duk yake muridi ne sannan kuma yana koya yana ya sirrin dariqa ce qad asa'ul adaba ma'al ashyah wa inna ma tusibuhumul fitanu min al wal qudati wa inkarul munkari munkirina alaihim ta'diban lahum min Allah ta'ala waɗanda suke zuwa suna yada asirin dariqa irin fitinar da take samun su daga masu mulki ko alƙalai tunda ka san waɗanda su fito suna cewa su Allah ne suna rarraba sunan Allah a junansu aka ga za a yi rigima ai za kai su kotu to yace irin fitinar da za ta same su daga masu mulki ko alƙalai ko inkarin masu inkari munkirai irin mu kenan to wannan ta'adiban lahum min Allah ne yake ladabtar da su dan su suka bayyana asirin dariba fa in sabaru ala zalika amma duk da haka in sun yi haƙuri sun jure fa lahumul ajru suna da lada wa yurja lahum takfiru dhunubi isa'atihim ana fatan a kankare musu zunubin rashin ladabin da suka yi yace thumma in shaddadu in shaddadu alaihim fi su'ali in an kai su gaban masu mulki ko masu ko alƙalai aka matsa musu da tambaya ko wace dariƙa kuke daga ina ku fito yace abin nan ala an yansibu lahum anfusahum su faɗi daga ina suke su mabiyan waye yace fal ahsanu an yansibu ila tariqati wa ila shaykh su faɗi tariqar su su faɗi shehin su muqaddamin su su faɗa wannan shi yafi kyau li qawli ba'd ash-shuyukh saboda abinda naji wani wani malami ko abinda wani malami yake cewa wa abunnu sahiba muniyatul murid ina san shi ne mai littafin muniyatul murid yana cewa wal tansiban ilayhi raghma munkirih fi wajhi man ahabbahu wa man karih yace ka faɗi kai daga ɗariƙar wani kake ko komin kiri baya so ka faɗi haka fi waje man a ahabbahu wa man kare ka faɗi haka a gaban wanda ya so ko wanda yake cito saboda wannan baitin ba wai saboda aya ko hadisi saboda wannan baitin ya kamata su faɗi daga ina suke in an tutse su wa in lam yaqdiru ala dhalika li khawfi al-uqubati was-sijni wani suka yi <laughs> wai in suka kasa haka saboda tsoron ukuba ko kurkuku da wani fannin saboda sun yada asiri wai mai asirin nan ne har da zai kai a shiga kurkuku <laughs> wa umiru bil halifi ala zalika falyahlifu bil lisani kace sai su rantsi su ba su ba wannan dare su su rantsi ba haka suke ba ba to su rantsi din amma da harshe ba da zuciya ba ala khilafi zalika ba wanda shine taqiya ba kaga an hade da shi'a sai aka ja maka aya dan ka yadda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ya ce bil iman nan kuma wani abu ne daban wa gayatul amri yace alƙarshen dai abu in dai ba dai shi ƙarya bane an ya kuna halifu ma za ya kuna ga Musa ba dai su ƙarya rantsuwar ƙarya bane shikenan ai abin da za su yi wa huwa yukaffiruhu al istighfar in suka yi istighfari ba shikenan ba sun kankare wa kansu laifi falyastaghfiru rabbahum su rantse su nemi gafara Allah to saboda haka zaka ga asirin cewa ake a ɓoye a ɓoye amma wani ya ce a daina magana kan sufayen nan saboda ba a zauna da su ba ba a yi karatu gurin su ba to sun ce a koyi wani karatu za ka je ka yi yanzu kai ahlus sunna ka je ka ce ni ahlus sunna ne amma da Allah a koya min tariqan nan ba wanda zai koya maka ba wanda zai koya maka a nan littafin jawahirul rasail jawahirul rasail na inyas wanda abul fathi na maiduguri ya tattara wasiƙunsa da rubuce-rubucensa da ya yi zuwa ga almajiransa ya tattara su ya samu da wani rasa'i a ciki shafi na sha shida ba da nisa ba kaulaha yana magana ya ce wa'alamu ku sani yana gaya wa almajiransa an laha saƙal da fi hadha zamani masaƙal halak Allah ya gargado duk duniya a wannan zamani ya koro ta ya gargado ta ta nufi halaka ta nufi halaka wala yanju minhu ahadun ba wanda zai kubuta daga wannan halakar illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina Sheikh Al-Khatam Al-Tijani duk wanda baya son Tijani to ya shikenan ya fada halakar to yake cewa ya ci gaba da cewa faqad qala Sheikhun Al-Khatam Al-Tijani wa sadaqa inna lana martabatan yace mu muna da wani matsayi tanahat fil uduwi ta kai matuƙa wajen ɗaukaka matsayin namu martabar tamu ila haddin ya harumu zikiruhu ta kai wani mataki wani gaci wanda haramun ne ma a faɗa wa ifsha'uhu ko a yayata wa laysa huwa ma zakartuhu lakum yace kuma ba abinda na gaya muku ba duk waɗannan abubuwan da ne ta gaya muku ba wai su ne matsayin ba akwai wanda ma bazan iya gaya muku ba haramun ne ma in gaya muku walau zakartuhu da zan gaya muku wannan matsayin la ajma'a ahlul haqqi wal irfan da mabiya gaskiya da masana ilimi sun yi ijma'i ala qatli a kashe ni ka duba ka duba maganarsa la ajma'a ahlul haqqi bai ce ahlul batil ba da mabiya gaskiya wal irfani da masana masana Allah da sun yi ijma'i ka duba fa la ajma'a ala qatli akan cewa a kashe ni ma'ana na yi ridda fadlan amman adahum ballantana ma wasu ba wannan ba ko waɗannan sai sun ce a kashe ni yace wa min khasiyati tilkal martaba daga cikin keɓantattun wannan matsayi da Allah ya bani anna man lam yuhafiz ala khawatir ashabina bit ya yahillu bihi al halak wanda duk bai wanda duk yayi yayi kokarin ya batawa mabiyan mu masu masu masu bin dariƙar tijaniya wanda duk yayi ya bata wani tijani tijaniyun ya bata masa rai to shikenan yahillu bihi al halak zai halaka wannan yana nan cikin jawahirar rasa'id ka je kasuwa za za a sayar maka in ko ba ga in an gane ka kuma to a jawahirar ma'ani na biyu shafi na 184 yana fadar inda Allah ya sanya shi da mabiyansa yace i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana tana nan a cikin rimahu tana na a cikin littafin kaulaha asirul akbar wanda da ɗayar mai gari ya taƙiƙin sa yana cewa ilam eh, anna allaha anna lillahi subhanahu wa ta'ala da'iratan tusamma ad al fadila ce Allah yana da wata da'ira da ake kiranta da'ira ce ta falala وتلك الدائرة مكنوزة من وراء خطوط الدوائر التي amri دوائر الأمر والنهي والجزاء ita da'ira ce da ba za ta shiga ba ba ta cikin da'irar umarni ko hani ko sakamako khairan aw sharra ita a waje take da'irar akwai da'ira da in kana ciki akwai umarni akwai hani akwai sharri akwai alkhairi akwai sakamako in kai mai kyau ga abin da zaka samu in baka yi mai kyau ba akwai wannan da'irar amma ita da'irar ad-da'iratul fadliyah ita da'ira ce da take wajen wannan dawa'ir din duk ba ta da waɗannan fa inna hadhihi maratib hiya maratib umumil khalqi wannan martaba ta ki kaza bar kaza in kai kaza ga sakamako in ka ki kaza ga sakamako wannan martaba ce ta gama garin halitta abin gama garin halitta wa tilka da'iratul fadliyat waccan kuma da'ira ta falala hiya da'iratu ikhtisasihi wasifaihi wannan da'ira ce da Allah yake ta gari ga kansa yake zabarta fa yad'uha liman sha'a min khalqihi ya sanya ta ga wanda yake so cikin halittarsa wala yubali biman kana fiha wanda duk ya samu kansa cikin wannan da'irar to Allah ba ruwansa awfa bil uhudi amla ya cika alkawarin da ya dauka na zai yi wa Allah da'a ko bai cika ba Allah ba ruwansa amin tahaja sirat al mustaqim ya bi tafarki madaidaici amsa qata min al ma'asi fi at-tariq al wakhim ko ya fada cikin mummunan tafarki saboda saban Allah duk Allah ba ruwansa wa man waqa'a fi hadhihi da'ira wanda ya fada cikin wannan da'ira min al-khalqi cikin halitta kamulat lahu sa'adatu fil akhirati ya samu sa'ada samun rabo na lahira bila shaubi amali alamin ba tare da wani sofa ne na raɗaɗi wala tarwi'in ko na tsoratarwa ba yace kuma wannan da'ira ita ce da'irar mabiya ɗariƙata yace saboda haka fakanat mahabbatuhum fakanat ibadatuhum fakanat ibadatuhum lillahi mahabbatan wa shukran ci saboda haka su suna cikin wannan da'irar duk bautar da suke kawai dai suna yi dan suna son Allah dan su yi Allah godiya amma ba dan ta zama wajibi a kansu ba saboda haka su sun fita daga annahyu al'amru wan nahyu ba su ba wani al'amru wan nahyu to saboda haka za ka samu wanda ya kai wannan matsayi na walittaka ba sai ya yi ibada ba ba sai ya ibada ba in ka duba cikin tsabakatun auliya na sha'arani zaki ta ganin waɗannan waliyan su ba su ba abin nan wani an ce da shi ya zo a tafi sallah ya ce laisa li laisa zalika li adatan ni fa ba al'ada ta bace sallar juma'a kuma wai ana zana wannan cikin karamarsa wani kuma aka ce shi duk sallolinsa duk sallolinsa yana yi ne a jabalu qaf jabalu qaf kun taba jin jabalu qaf wallahi ba wanda inda yake sun ce waliye ne kawai suka san inda jabalu qaf yake wani ya ce ya je ya same shi har ma ya ga abin nan jirgin jirgin annabi nuhu akai a ji akan jabalu qaf a cikin kotun qulub na abi talib makki yace an tambayi abu yazid al basbani kace ka taba zuwa jabal qaf hal balagta jabal qaf yace jabal qaf zaka amruhu qarib ai jabal qaf wannan al'amarin sa mai sauki ne ai kusa kusa wannan kurkusa yake ai yace ash-sha'nu fi ka <laughs> da inda wahala take zuwa jabal kaf ya ce wa jabalu sad wa jabalu ain a nan bala'in yake amma jabalu kafi to kaga kai ka ce ya yi sallah ya ce shi a jabalu kafi yake sallah ya za ka da shi kuma jabalu kafi din ba wanda ya san inda yake a duniya sai wani yake wali shi yake zuwa wanda ya rika shi jabalu kaf din ma baya masa wahala zuwa shi matsalar sama yanzu kawai a jabalu kaf da jabalu sad da jabalu ain haka kawai a dinga kirkiro wasu abubuwa ana wasa ana ana yi mutane wasa da hankali da su kuma a ce wai wannan dole kai dawali dole kai dawali wallahi in kana karanta littafin tabaqatul auliya na Abdul Wahab Sha'rani wato wani abun wani abun wato ko ko ko a tatsuniya ake faɗa ba da dadin fada wallahi ko kiristoci ba su fada ina karanta karama wani wali aka ce shi karamarsa in ya shigo gari cikin tabakatul kubra naman da naman sunan waliya waliya shi ya shigo gari yusallimu ala kulli man man laqiyahu wa yu'arrifuhu nafsahu wa yansibuhu ila nafsi in ya shigo gari duk wanda ya gamu da shi zai gaisa da shi ya ce wani dan wani ina su wani kuma in aswan wato kowa a garin kuma ya ce walau lam ya walau lam yadkhul tilka albalda illa fi zaka al ko da bai taba shiga garin ba da ya shiga garin duk wanda suka gamu da shi to zai yi bayanin kai waye daga ina kake ce wa kana ya ala al-minbari wa kana yakhutubu an-nas ala al-minbari uryanan yake wa mutane hudu ba akan minbari wannan yana daga cikin karamarsa yanzu dan Allah wannan ko kirta ba ta faɗa wannan kuma littafi ne da da sufayen suke ji da shi don ya tara labarin waliyai da karamominsu na Abdulwahab Sha'rani ya ci gaba da faɗar karama wannan mutum ya ce kuma yana daga cikin karamarsa in aka zauna da shi cikin jama'a sai ya rihi sai ya tusa kuma sai ya duba wani babban mutum mai mutunci a ciki sai ce shi ne ce kuma mutane su gaskata shi akan haka to ai bai kare ta wali to in kana kana zaton abin kamar ba a ba akwai shi a rubuce yana nan kuma ana girmama masu littafan kullum ana kawo hujja da su to muna kawo misalai wani lokaci daga cikin littattafan da aka saba ma karantawa a nan ko wasu mutane da aka san su a nan ibn taymiya ce wa qulu muhaqqiquhum wai waɗanda suke bin kike da kike waɗanda suka kai martabar taqiqi a cikin su sukan ce ash-shari'atu fiha da'atun wa ma'siya shari'a akwai da'a akwai saban Allah akwai da'a akwai kuma ma'siya za ka yi abu kaza a ce da'a ne za ka yi abu kaza a ce ma'siya ne wal haqiqatu fiha ma'siyatun bila da'a haqiqa kuma ma'asiya ce bila da'a saboda wanda ya kai ga haqiqa la yara li nafsi fi'lan kamar yadda a cikin wasu baitoci na na na na na Abubakar Sheikh Abubakar Atiku yake faɗa in ka kai wannan mataki to ba za ka ba za ka ga kana da wani aiki wani aikin da za ka jingina wa kanka ba har idan za ka ga wannan to ka kai saba ka ga cewa aiki kaza kai kai to ka saba Allah wa tahqiqu laysa fi da'atin wala ma'siya in aka yi matakin ta haƙiƙi kuma to ba batun da'a ba batun ma'siya tunda ka zama Allah kuma saboda haka ba batun a ce ka yi da'a nan a ce ka yi ma'siya nan babu wannan ibn taymiya ce wa hadha tahqiq huwa mazhabu fir'auna wa qaumi wannan matakin shine mazhabar fir'auna da mabiyan Yesu alladina ankaru khaliqa wanda suka ce ba Allah suka yi inkarin Allah wa ankaru taklimahu li abdihi Musa suka kiyarda Allah ya yi zance da bawansa Musa wa ma arsalahu bihi min al-amri wan nahyi suka kiyarda da abinda Allah ya aiko annabi Musa da shi na umarni da hani wa amma Ibrahim wa ali Ibrahim amma annabi Ibrahim da alayen Ibrahim al-Hunafa waɗanda suka karkace wa barna zuwa ga gaskiya min al-anbiya'i daga cikin annabawa wal mu'minina da mu'minai wal mu'minina bihim da wanda suka imani da su fahum ya'lamuna su waɗannan sun sani annahu la budda min al-farqi bayna al-khaliq wal makhluq babu makawa dole a bambance tsakanin mahalicci da abin halitta wala budda min al-farqi bayna al-ta'ati wal ma'siyati dole ne a bambance tsakanin abin da yake da'a abin da yake saban Allah wa anna al-abda kullama zada tahqiqan li hadha al-farq duk sanda bawa ya ƙara fahimtar wannan bambanci ya ƙara nutsuwa cikin sanin haka din ya san meye da'a ya bita ya san meye ma'asiya ya kauce mata izdadat mahabbatu mahabbatuhu lillahi to ya ga Allah sai ta karu wa ubudiyatuhu lahu bautarsa ga Allah sai ta karu wa da'atuhu lahu da'arsa ga Allah sai ta karu wa i'raduhu an ibadatil ghairi an ibadati ghairihi kuma ya ƙara ƙauracewa ku kawar da kai daga bautata ma wani Allah wa mahabbati ghairihi wa ta'ati ghairihi ya kara kaucewa a san san san abin nan san wani Allah ko kuma yin da'a ga wani Allah ce wannan su ne masu bin mazhabar annabi Ibrahim wa ali Ibrahim su ne annabawa gaba ɗaya da muminai waɗanda kuma su ba sa tantancewa tsakanin ma'asiya ba ta tantancewa tsakanin da'a da ma'asiya ba sa tantancewa tsakanin tauhidi da shirka waɗannan su ne mabiya fir'auna su ne kuma a waɗanda suke tafiya a kan mazhabarsa fir'auna shi ne imaminsu, abin da ya shafi tauhidi da abin da yake warware tauhidi dole ne a haɗa bayanin su gaba ɗaya ba zai yiwu ba ka yi bayanin tauhidi baka faɗi abin da zai warware shi ba sai mutum ya ce yana ganin tauhidi yake yi kuma alhalin baya cikin masu tauhidi shi yasa kullum za a karantar tauhidi to dole ne ka haɗa da bayanin abin da yake warware tauhidi haka Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah ka kore duk abin da yake ana bauta masa ba Allah ba ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai waɗannan bangarori biyu dole ka yi su wa man yakfir bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusta haka Allah ya haɗa sai ma an faɗi nafiyin kafin a faɗi isbati amma a ce a yi bayanin tauhidi ba tare da ana ana ana bayanin ma ba to an bar wani bangare mai mahimmanci wani ginshiki mai mahimmanci wanda tauhidin ba zai tsaya ba sai da bayaninsa don haka da'awa bai kamata da'awa ta sunna bai kamata ta zama da'awa irin ta yan ba da'awa ta yan wanda sai dai a faɗi janibin ma'aruf amma ka a faɗi janibin munkari bare da Allah ya haɗa su ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkari hanya ta musulunci tutar dole a haɗa waɗannan guda biyu kuma waɗannan abubuwa da ake karantawa a littattafan sufaye wasu su yi ta surutu cewa ai in ba ka karance su a gurin masu su ba to ba za ka fahimta ba ba za ka fahimta ba to abin tambaya shin waɗannan maganganu da ake karanta da suke faɗa musulunci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ba musulunci bane wanda ya zo da shi idan musulunci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tafarki ne madaidaici an yadda ni da ban karanta sufanci ba in na karanta musuluncin da manzo Allah ya zo da shi cikin littattafan hadisi da alqur'ani zan gane ko ba zan gane ba an yadda zan gane to in wancan ma musulunci ne shi bai sa ba zai gano ba me yasa ba zai gano ba sannan kuma idan an ce ai su kadai suke gane abin da suke nufi to har tun da sun rubuta sun yada ana karantawa ai sai su fito kuma suna bayanin abin da suke nufi ko an ce ai kamar kamar injiniya ne kamar likita ne ai shi ya san ilimin sa in bakar to amma ai shi likita yana bayani ko yana koyewa likita ya taba cewa Allah ya san kamar yana asirin sa ba ta faɗa ba bai taba faɗa ba amma a tabka barna a zo a ce kuma wannan ba barna ba ce kai ka kalle ta kawai kai mata kyakkyawan zato ka ce mata barna wannan ba zai yiwu ba yanzu dan misalin da zan bamu a cikin manahilun rashad a cikin manahilun rashad shafi na 119 an tambayi shehu abubakar a tiku game da baitin nan da yake cewa bi zikirin lahi tazdadu zunubu wa tanqamisu sara'ir wal da zikirin Allah zunubi yake karuwa asirai duk su ɓace sannan zukata duk su bici, idan ana zikiri to asirin ma yakan tafi dan kasan sukan ce akwai wani asiri wanda ba kowa ake bashi ba ce wancan wali ya ce wani wali ne yana da ya san ismullahi azabu kuma wani wali ya bashi sirri min asrari tariqati to bi zikrillahi tazdadu zunubu wa tanqamisu sarairu wal qulub sai aka tambaye shi me ake nufi to kaga wani ne shi ma muridi ne bai gane ba sai tambaya kamar yadda mu ma zamu ai tambaya to shehi me ake nufi sai ce taqribu ma'ana hadal baiti ga abin da ake nufi annan zakira lahu ahwal shi mai zikiri yana da halaye wato matakai matakai adnaha zikrul lisani faqad ma huduril qalbi wa ghairihi mafi kankantar hali da mai zikiri ke samun kansa a ciki shine samu kansa yana zikiri da harshen sa tare da halattowar zuciyarsa ko waninsa wata liha halatu zikirin kalbi sai kuma hala ta biyu hali na biyu ya kai matakin da zai yi zikiri da zuciya sun maka zalika zikirul kalbi wal arkani sai kuma ya kai da sanda zai yi zikiri da zuciya da gaɓoɓinsa sun mal istigra'u fi zikiri wal fana'u fil mazkuri sannan ya nutse ya lume cikin zikiri ya ƙare cikin abin da yake wa zikiri bi haisu yantahi zakiru ta yadda mai zikiri zai kai wata matuƙa ila haddin ya kai wani matsayi la ya hissu bi shay'in ghairi mazkuri baya jin komai sai abin da yake wa zikirin wala yara nafsahu wala zikrahu baya ga kansa baya ga zikirin ma fayan tsamisu fi zalika bil kulliyati gaba ɗaya sai ya sai ya bice gaba ɗayansa ya bice fa yakunu mazkuru zakiran li nafsi sai zama wanda ake wa zikiri shine mai zikiri me kenan ina aka je fahuna fahunaka to in ka zo wannan matakin ya kunu zikirin lisani zamban in ka zo wannan matakin kuma kada kana zikiri da harshe ya zama zunubi nazarar li hadhihi hala duba da wannan matakin da wannan matsayin li anna zakiran lisani mahjubun nafsuhu wa zikrahu domin wanda yake mai zikiri da harshe har yanzu yana nan mahjubi ne har yanzu yana nan majubi ne ga kansa da kuma zikirinsa li'annahu la yara annahu zakiru baya ganin shine mai zikirin tuhu annahu zakirun zambun bin nisbati li halatil fana'i in an kai matakin fana'i to ya ga shine mai zikirin ya zama zunubi ya zama zunubi yace wa fi misli zalika qala qailuhum cikin haka ne wani daga cikin sufaye ke cewa idza qultu ma aznabtu qalat mujibatan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu idan na ce maraina ko zuciyata ni ba na zunubi sai to ai ka ji akwai ka kai shi kansa zunubi ne ai ka ji ba kai ai ka ce ni ba na tare da kai akwai ka kenan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu samuwar ka zunubi ce da babu zunubin da ya kai ta saboda ka ka dawo cikin zunubi ai har da zaka ji kai akwai ka har akwai wani abu zunubi yace hada ma fataha Allah bihi fi hadha alwaqti shi abinda Allah ya mun fatahi da shi na in ansa tambayar nan a wannan lokaci ala jihati taqribi ta hanyar in fuskanto da abin ma al tare da ciki da nayi gaggawa wa fi waqtin akhar yaf'alu Allah ma yasha'u wassalam shi to kuma wani lokaci na iya tunano wata ma'anar to su su fahimta kenan to a ce kuma ka je to in ma mun ji abin da aka faɗa ko ba za mu yarda ba yanzu in ka je ma abin da zai gaya maka kenan ka ce malami ake nufi da bizikirin da tazadu zunubi ya gaya maka wannan magana kuma sai ka yadda hanan ma za ka ƙara butulcewa saboda haka tauhidi ba zai yi ba a tafi tare da bayanin sai ana bayanin shirka musamman shirkar da take tare da ku an rubuta a littattafai ana karantawa ana sayarwa an buga su a Kano ana sayar da su a Kasuwar kurmi kuma a ce ba za ka faɗi laifin abin da yake ciki ba to me amfanin ka je kana faɗan laifin kiristoci na cikin gida wanda kuke tare da su ba kai musu tambihi akan abin da suke kai ba wannan shine ba aujabul wajibi Allah sai da ya fara cewa annabi wa anzira ashira takal aqrabina na kusa da kai su zaka fara abin nan da aka zo magana kafirai Allah ya cewa qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari amma ka tafi nesa ga na kusa da kai ba za ka fara gaya musu abin da yake wajibi a gaya musu ba to bicewar wannan abubuwa wanda a da ana yawan faɗarsu, duk da cewa a da akwai ƙarancin ma leƙe-leƙen dan abin da aka dan leko ne fa aka faɗa duk duniyar ta tashi aka yi ta hayaniya a dacin aka yi ta sare-sare da harba-harba da rushe-rushe ɗan kaɗan wallahi in ka ɗauka kana bincika jawahirin ma'ani sai ka ga abin da ba a faɗa ba a da yana nan tuli kuma ya fi wanda aka faɗa muni za ka samu guri uku ne ko hudu duk wanda ya hau wa'azi su yake faɗa amma littafin cike yake da wannan barna kuma har yanzu yana nan littafi ne da ake ji da shi to za a yi ta karantarwa sai an kai wani matsayi da irin yadda ya faru a andalus lokacin da littafin iya ulumuddin ya shiga andalus malamai suka karanta shi irin su mazari irin su ƙafin iya suka karanta suka ga irin abin da yake ciki na kwamacala da yi wa shari'a karan tsaye suka yi rubuce-rubuce a kai suka yi fatawoyi a kai har ta kai ana ƙona iya ulumuddin a cikin a cikin andalus to haka za a yi ta karantarwa har sai an kai wannan matakin amma a ce a yi ta rufa-rufa a yi ta rufa-rufa to idan an ce ba a daidai ake karantawa ba mu dai za mu ci gaba da karantawa a haka din in an ce ba daidai muke karantawa ba duk baitin da muka karanta shi muka fassara shi aka ce ba daidai muka karanta shi ba to a fito a karanta shi daidai a fassara shi daidai a akwai wanda za a ce ai cikin sukur yake za mu zo wannan magana cikin cikin maye yake maye na fana'i yasa shi yake waɗannan maganganu yana faɗar shi ne da da lisanul hali ko lisanul hadarati to za mu zo a inda aka irin tabargaza irin wannan kuma mai tabargaza da yake cewa wa maƙultu qultu qawli shatihan mutabajjihan wa ma massani sukrun yughayyibu aqliya ce magana fa da nake yi kakku dauka wai kawai zaurance nake yi ko wani kafafa nake yi kuma kakku dauka wani maye ne ya same ni da ya batan min da hankali a cikin hankali na nake to kuma wani zai zo ce maka a aishi yana cikin wani sukuri wani waye shi ya ce ba a cikin sukurin Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon bayyana ta da kaurace mata sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ajma'in sufanci ne a cikin biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama sallama na ji wani malami yana ta bayani akan hakikanin sufanci sannan ya kawo misalin zancen sufancin da Usman dan Kudu yayi a iya sunna shi kansa malamin muna masa ganin ahalus sunna ne to a sufanci a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ni dai na san babu wani malami ko ina ya kai ga ilimi da zai kwakulo kalmar sufanci a cikin alkur'ani ko kalmar sufi a cikin sunna babu ita kanta kalmar sufi din an yi ta kai kawo ina aka samo ta ina aka samo kalmar sufi din wasu ni kokarin su ce ai nisba ce zuwa ga ahli suffa nisba zuwa ga ahli suffa a hakikanin luga kamata ta zama sufi ba sufi ba sannan kuma da nisba ce zuwa gare su ya kamata <clears throat> a ji cikin tabi'ai akwai wanda ya wannan nisba din a wasu suka ce nisba ce zuwa ga wani mutum da ake cewa sufa wani ne a cikin kabila wani da a cikin kabilun larabawa da ya shahara da zuhudu to waɗanda suka kama harkar zuhudu ake jingina su zuwa ga wannan balarabe da ya rayu a zamanin jahiliya to ba za su haka ba wasu suka ce ai sufi din nan nisba ce zuwa ga safa safa'il qalb tace tacewar zuciya zuciya ta zama ta zama tatacciya safa alqalbu min kulli kadar zama ta tace daga dukkan wani gurɓataccen aiki to shi ma wannan nisbar a ce sufi daga safa a hakika ne harshen larabci ba zai karɓi wannan ba kamata in wannan ne a ce safawi ko safa'i amma sufi kuma daga safa'un ba zai yiwu ba to ba wannan ɗin ba ne wasu suka ce a ai wasu mutane ne da suka fara bayyana a basra a basra suka fara bayyana suka ƙaurace wa jama'a suka yi ɗan. masallatansu bayan gari suka daina jin daɗi suna sanya a tufafi wanda aka yi su da gashin dabbobi shine suf to sai ake kiran dukkan wanda yake bin hanya ta farki irin nasu ko yake sa kaya irin nasu sufi nisba ila suf wannan a harshen larabci mustaqimun ba ya da wani matsala nisba ila suf ka ce sufi kuma waɗannan mutane ɗin an yi su ɗin a basira su suka fara bayyana abinda suka fara fitowa da shi batun gujewa duniya da batun a tsananta wa kai wajen ibada da kaucewa jin daɗi duk da cewa wannan ya saba wa sunna amma lamarin a wancan lokaci bai kai ga shirka ƙarara da da'awa iri-iri da muke karantawa a yanzu ba abin bai kai can ba a da can bayan haka kuma aka yi ta samun wasu wanda suke nisabta kansu zuwa ga ibada ga zuhudu ga tsoron Allah da wara'u da gujewa duniya da wane ne da wane ne an same su wasu suna da yan maganganu marasa daɗin ji to amma dai al'amarin bai yi tsamari haka ba akwai irin su Abdulkadir Jelani mun yi maganarsa. sa akwai irin su Ibrahim Nusahal Tusturi akwai irin su aljunai sayyidu ta'ifa wanda ake cewa sayyidu ake masa take akwai irin su abu sulaiman da ire-iren su waɗanda sun shahara da zuhudu a zamanin su da wara'u da waye da da kuma wasu yan maganganun su wasu maganganun ba daɗin ji amma dai abun wato karantsayen bai kai irin yadda muke karanta shi a yanzu ba kamar abu sulaiman ad an ruwaito yana cewa kamar da ke a tarjamarsa a yana tsammani cikin hilyatul auliya na abu nu'aim an ruwaito yana cewa kasiran ma ta'ridu alayya nukat tu'radu alayya nukatun min nukatil qawm illa أقبلها إلا بشاهدي alkitabi الكتاب والسنة ci sau da yawa akan kawo min wata fa'ida daga fa'idar mutanen yana nufin su sufayen a ce ga wata 'yar fa'ida ce ba na karɓar fa'ida ɗin sai da shahidai adlin wasu masu shaida guda biyu adalai ya ce su ne alkitab wa sunna alkitab wa sunna in an kawo min kitabu wa sunna da yake nuna fa'idar in karɓa in ba haka ba in batta to tun a lokacin su an fara samun kenan masu fitowa da shadahat a ce ga wata fa'ida ga wata hanya ga wani zikiri zikiri ne wanda zai iya jan ka zuwa ga halaka kuma a ce maka fa'ida ne akwai wani zikiri bara in karanta muku shi ku ji zikiri ne a cikin muqaddimar dalailul khairat <clears throat> wani abdussalam ibnu mashish ne mai wannan wa yazumuna annahu man wazaba ala qira'atiha ita wan shi wannan salati salatul mashishiya ake ce masa wanda ya daɗe ya dawwama bisa karanta shi bin niyyatil khalisa da tsantsan da niyya tsantsa mai tsabin nan tsantsatacciyar niyya tsaftatacciyar niyya ya kunu min ahlil khatwati to zai zama daga cikin waɗanda suka ci gaba wa fiha yaqulu a cikin salatin faga abin da yake cewa اللهم زج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها يتي الله كنساني كتوساني تكن تبكين الأحدية <laughs> من تبكي الأحدية وانشلني كتاميني min auhalit tauhidi daga taban tauhidi to nan zaka fahimci wancan da inda yake so a nutsa shi ina ne a tsame shi daga auhalit tauhidi tabo na tauhidi a zare shi daga ciki a nutsa shi cikin tafkin ahadiyati ahadiyati shine ka zama baka ganin komai sai Allah ya zama da alwahidul wahidul wujud shine Allah to wai a kai shi wannan matakin ya zama komai kawai da ya gani Allah ne kaga wani abu ka ce wannan wannan ba Allah bane wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne to shi wannan shine tauhidin da yake so a tsame shi daga ciki wa agrikni shi ya kara fas wa agrikni fi aini bahratul wahdati fi aini bahril wahdati wahdatul wujud ita ce abinda aka malamai suka kafirta su hallaji da ita suka kafirta su ibnu arabi da ita su ibnu sab'i su ibnu al-farid su al-qunawi duk Allah malamai sun kafirta su da wannan da wannan da wannan kafirci yake cewa a tsamo shi daga tauhidi a jefa shi cikin wannan har ya zama baya gani baya ji baya ji a jikinsa sai da wannan irin tauhidin Allah ya tsare mu to sai ta kai irin wannan shine sufancin irin wannan fa'ida yanzu a zo a kawa abu abu suleiman darani duk da za zaka ga ana kai cikin sufaye na da da daddu can a ce ga salatul mashishiya ga in ka sa ai zai ce to a kamun hujja daga kitabu was sunna to daga baya shine sufancin ya gurbace har kuma ya zama dari kuma dariƙun kuma kowanne kowanne mai dari ya ce shi kasa ta fita dan uwansa in aka shiga tashi dariƙar shikenan an haye tudu kuma ya halatta ma wanda zai shiga dariƙar sama yayi wani abu ko ma bai yayi shi zai ya lamince masa aljanna to wannan fa shine sufancin mu da muke rigima da shi mu irin wannan in ma kace ai akwai sufanci ibada ne zuhudi ne tsoron Allah ne wannan je ka yi ka kirawo shi sufanci ka kira shi ba ruwan mu amma wannan abin da muke ta karantawa wannan abin da muke karantawa da sunan sufanci duk ake yin sa kuma a ce wai akwai shi a sunnar annabi wannan wannan shirkar a ce akwai ta a sunnar annabi ai ba inda zaka samu mata gurbi don haka tarihin sufanci gaba ɗaya lalacewa su ma masu tausaya wa sufancin in suka ɗauko tarihin sufancin za su ce tofa ya lalace har masu tausaya masa ce tofa ya lalace abin ya zama tsiya ne kawai lalata ce rashin tsoron Allah ne da rashin kunya ba magana sufanci su ma masu tausaya sufanci to mu kuma kalmar sufancin ma ba mu san akwai ta ba dan babu ita a cikin alkur'ani babu ita a sunna kuma babu wani sahabi da yace shi sufi ne su ma bamu ji sun ana tarjama wani sahabi an ce a wane abu huraira as-sufi duk wanda ya kara masa wannan a cikin tarjamarsa ya cuce shi ya cuce shi dan wanda za su taso suna karanta sufanci su zo su ga an rubuta abu huraira a sufi za su fazarci irin wancan ne sai su zo suna mala abu huraira nan ko musulmi ne domin sun fahimci sufancin ba musulunci bane ka kaka ba abu huraira ko Abu zan waɗanda suka shahara da zuhudu a zamanin su saboda haka babu wani malamin da zai iya cewa irin wannan tabargazar wai akwai ta a sunna shi Usman Allah ya ji kansa ya taso cikin bi'ar da ya taso a cikin ta ana wannan sufancin duk da cewa tsiyar duk bata kai nan ba shi kansa dan kadiriya ne a an yi ta rikici a da ina za a sa ina Usman dan Fujiyo masu izala suka ce dan izala ne shi ma a zamanin sa izala yi masu qadiriya suka ce ai dan qadiriya ne masu tijjaniya suka ce ya zama ba tijjani ne kowa yana so ya ja shi jikinsa saboda su mutane ana girmama shehu usman in an ce dan izala ne kowa kenan zai zama dan izala saboda shehu usman an ce kuma dan kadariya ne kowa zai zama kadariya an ce dan dan dan tijaniya ne kowa zama tijaniya to alal haƙiƙa min gaskiya ba koye koye shehu abdul shehu tijani dan qadiriya ne ba ah, abdul qadir kai abdul qadir ah, afwan ah, shehu usman dan dan dan qadiriya ne ba ba ba ba dan tijaniya bane ba dan izala bane a abinda ake dogaro da shi masu cewa dan izala ne ana daukan maganganu da yake akan kankama sunna da gujewa bid'a da sukan bid'a da wasu abubuwa irin wannan to in ka dau jawahirul ma'ani babi ne guda akan irin wannan sai jawahirul ma'ani ya zama littafin sunna ko mai jawahirul ma'ani ya zama ahlus sunna in dan irin wannan maganganun ne duk akwai su a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam na kaulaha a ƙarshen ya yi wuta ya yi balbali ya yi riddige a kan waɗanda suke cewa bid'a ta kasu gida biyar ya ce kullu bid'atin dalala babu wani kashe-kashen bid'a wata mu ba abin bid'a wajiba ko manduba ko mustahabba ko ko ko ko ko ko haram ko yace duk bid'a bata ce kuma wanda ya ce ba haka ba sai ka hujja irin maganganun da muke faɗa nan shi ma irin su ya ta faɗa a cikin littafinsa. تبصرة الأنام في أن العلم هو الإمام تشكي لنا فاكرا أنت wannan sai ka ce aka laha ya zama ahlus sunna akwai sanda ya kasida sa tubtu inni tubtu aka ce ai ya tuba ya bar rubuto takarda ce Allah isa ba ba ba wani abin da na bari da aka sanna akai munkirai ne suke yada wannan magana shikenan dan mutum bawa mai zunubi ya ce a tuba sai a ce kuma ya bar abin da yake kai na wuridi da zikiri ya karyata wannan maganar. ce ba haka bane saboda haka kawai samun wasu wasu bayanai a ce su kadai suka sa shi ya zama ya dan izala ya fita daga ɗariƙa wannan ba gaskiya bane saboda haka eh shi ilimi ba kwana kwana a cikin ilimi ba ta yiwa dan duk inda kai kwana to za a je a tare ka a nuna maka abin da <clears throat> zai zai fi karfin ka saboda haka maganar shi Usman sufi ne sufanci yayi sai dai a tarihinsa duk da akwai littafin walan ma balaktu wanda a ciki ana maganar an yi isra'i da shi an yi mai iraji da shi to wasu suna inkarin cewa ba littafin sa bane wasu kuma suna cewa littafin irin littafin sa ne na farko farko kafin ya fara jihadi ya fara eh, abin nan karatun sa ya fadi har ya zo ya shiga yaki da bid'a to ala ayyi halin mun kiyasi dama abun mu ahlus sunna shine sunna din ina me ya tabbata a sunna me ya tabbata a batun magabata na kwarai